Karin Magana Sura shida Gargaɗi a kan wawanci Ɗana, in ka shirya tsayawa maƙwabcinka don ya karɓi bashi, in ka sa hannunka don ɗaukar lamunin wani, in maganarka ta taɓa kama ka, ko kalmomin bakinka sun zama makatarku, to, sai ka yi haka, ɗana. don ka ’yantar da kanka, da yake ka shiga hannuwan maƙwabcinka, ka tafi ka ƙasƙantar da kanka, ka roƙi maƙwabcinka, ka hana kanka barci ko gyangyaɗi a idanunka ma, ka ’yantar da kanka kamar barewa daga hannun mai farauta, kamar tsuntsu daga tarkon mai kafa tarko, ku tafi wurin ƙyashi. Ku ragwaye, ku lura da hanyoyinsa ku zama masu hikima; ba shi da jagora, ba shugaba ko mai mulki, duk da haka yakan yi tanade tanadensa da rani ya kuma tattara abincinsa a lokacin girbi, har yaushe za ku kwanta a can, ku ragwaye, yaushe za ku farka daga barcinku? ɗan barci, ɗan gyangyaɗi, ɗan naɗin hannuwa don a huta, talauci kuwa zai zo kamar ɗan hari rashi kuma kamar ɗan fashi, sakarai da mutumin banza wanda yana yawo da magana banza a baki, wanda yake ƙibce da ido, yana yin alama da ƙafafunsa yana kuma nuni da yatsotsinsa. Wanda yake ƙulla mugunta da ruɗu a cikin zuciyarsa kullum yana tā da na zaune tsaye; saboda haka masifa za ta fāɗa farar ɗaya, za a hallaka shi nan da nan, ba makawa Akwai abubuwa shida da Ubangiji ya ƙi, abubuwa bakwai da suke abin ƙyama gare shi, duban reni, harshe mai ƙarya. hannuwa masu zub da jinin marar laifi, zuciyar da take ƙulla mugayen dabaru, kafafun da suke sauri zuwa aikata mugunta, mai shaidar ƙarya wanda yake zuba ƙarairayi, da kuma mutumin da yake tā da na zaune tsaye a cikin uwa. Gargaɗi a kan zina Ɗana, ka kiyaye umarnan mahaifinka, kada kuma ka ƙyale koyarwar mahaifiyarka, ka ɗaura su a zuciyarka har abada, ka ɗaura su kewaye da wuyanka, sa'ad da kake tafiya, za su bishe ka, sa'ad da kake barci, za su lura da kai, sa'ad da ka farka, za su yi maka magana, gama waɗannan umarnai fitila ne, wannan koyarwa haske ne, kuma gyare gyaren horo hanyar rayuwa ce. suna kiyaye ka daga mace marar ɗa'a, daga sulɓin harshen mace marar aminci; kada ka yi sha'awarta a cikin zuciyarka, kada ka bar ta ta ɗauki hankalinka da idanunta, gama karuwa takan mai da kai kamar burodin kyauta, mazinaciya kuma takan farauci ranka; mutum zai iya ɗiba wuta ya zuba a cinyarsa. ba tare da rigunansa sun ƙone ba, mutum zai iya yin tafiya a garwashin wuta mai zafi ba tare da ƙafafunsa sun ƙone ba? Haka yake da wanda ya kwana da matar wani, babu wanda ya taɓa ta da zai tafi babu hukunci. Mutane ba sa ƙyale ɓarawo in ya yi sata, don ya ƙosar da yunwarsu. sa'ad da yake jin yunwa, duk da haka in aka kama shi, dole yă biya sau bakwai, ko da yake abin zai ci dukan arzikin gidansa, amma mutumin da ya yi zina ba shi da hankali, duk wanda ya yi haka yana hallaka kansa ne, Duka da kunya ne za su zama rabonsa, kuma kunyarsa za ta dawwama, gama kishi kan tā da hasalar miji, kuma ba zai ji tausayi ba sa'ad da yake ramawa, ba zai karɓi duk wata biya ba, zai ƙi cin hanci, kome yawansu.